wannan gaskiya ne idan a cikin al'umma ka zama mutum nagari ba sai ka bayyana wa al'umma kai nagari ba ne allah zai bayyana musu kai nagari ne idan ka zama ba ta gari ko gurɓatacce a cikin al'umma ba sai ka nuna kai lalatacce ba ne allah ne zai nuna kai gurɓatacce ne kai a cikin al'umma cikin wannan masana'anta ta mu ta kane masana'anta ce mai daraja da martaba da kima amma yau an waye gari wasu foreigners sun ɗauko wasu al'adu na ƙasashensu suna so su shigo da shi cikin ƙasar mu nan Najeriya kuma musamman wannan jiha ta mu ta Kano mai daraja wacce muke ɗauke da soyayya ta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam gaskiyar shugaba Muhammadu Buhari da ya ce mu daina cin shinkafar waje mu ci tamu ta gida duk abin da ya zama namu na gida ya fi daraja in ka ɗauko na waje ba da daraja in har ana tunanin shugabanci ne babu ẹlẹ́yìní ẹlẹ́yìní atini change ikọ̀ àti ìbàlẹ̀ kò sí ìjà o ọ̀ṣẹ́ gọ́gọ́ ọmọrìbà aládèdáde kannywood zaki imisẹ́ ní kọ̀dà yìí àgọ́dẹ̀.

suna abba kasuwa mana suke abu.